Bismillahir Rahmanir Rahim. Da na sani. Kashi na saba'in da bakwai. Ahmad ne ya shigo da safe don ya gaida ita. Zai miƙe ta ce zauna, dama magana nake so mu yi da kai. Ya zauna yana dubanta, a ransa ya ce an ta matsala kenan. Dama maganar ummu ce, ba ta da cikakkiyar lafiya, don haka za ta dawo nan guri na ta ɗan samu hutu. Sanin kanka ne mace mai ƙaramin ciki ba a so ta dinga yawan yin aiki ko zirga-zirga, Idan har mahaifarta ba ta da kwari za a iya yin asarar cikin. Ahmad ya san neman magana ne irin na anti don kawai a ɓata wa Aisha rai. Lafiya lau ummu take, dan laulayin da take yi ma ta rage shi saboda yanzu cikin ya shiga wata na biyar. Ai kuwa ya fara kwari, ba za a kira shi da karami ba. Kan yayi magana Alhaji Ya'u ya fito, duk yana jin abin da suke faɗa. Ya samu guri ya zauna, Ahmad ya gaida shi, ya mai da dubarsa kan anti. Fati saura kaɗan na tsami hannuna daga lamuranki, tunda ba kya jin shawara. Jiya fa muka gama magana nan da ke. Na gaya miki bana so ki dinga shiga cikin shirgin yaran nan. Ki kama kanki. Ko hayaniya kika ji suna yi idan ba su saki a ciki ba ki kau da kanki. Idan suna buƙatar sulhu za su neme ki. Ina ruwan ki da wadda take girki kullum. Ni bari na tuna miki idan kin manta. Aisha ‘yar uwar Ummu ce ta jini. Suna da kusanci wanda ya fi naki. don me zaki shiga tsakaninsu? Ya ɗan zamo daga kan kujera. Bari ki ji, wallahi muddin kika shiga sabgar yara, ke zaki ji kunya. Dan wata rana sai wata ta gaya miki magana a cikinsu. Ta ce Aisha ba da ba ta da kunya. Za ta iya gaya min magana don dama ba ta samu tarbiyya mai kyau ba. Amma Ummu ina da tabbacin ko dukanta na yi ba za ta gaya min magana ba. Sannan duk ran da Aisha ta gaya magana wallahi sai Ahmad ya sake ta. Ya yi murmushi ba zai sake ta ba tunda yana son matarsa. Sannan ke ba uwarsa ba ce ballantana ki ce za ki tsine masa. Wato ke duk abin da ake gaya miki ba za ki ji ba kenan ko? To Allah ya shirye ki. Ya miƙe yana faɗin. Ba inda Ummu za ta dawo, ki barta ta zauna a ɗakinta. Kai Ahmad ta shika tafi sabkarka. Suka fice suka batta a falon. Ta ji haushin abin, amma fa ita san bata ƙaunar Aisha, musamman yadda ta lura ummu na mata hidima. Gani take yi bauta take mata, kenan ta dawo ta ci da mulkin da take yi a da kenan. Wani tunani ya zo mata, ta ce za ta je ta tsoratar da ita, ta nuna mata muddin ta fiye yawan aiki, to cikinta zai iya barewa. Ai tana son abin da ke cikin nata, idan ta ji haka dole za ta daina aiki. Karfe uku ta shirin zuwa gurin aiki, ta nufi fat ɗinsu, A baranda gidan ta tarar da su sun shimfiɗa tabarma. Ummu na yi wa Aisha tsifa don kitson yayi ƙanana. Ta ce anti mu je na taya kiki tsefe. Yadda ya ƙananan nan idan kika bar shi ya daɗe gashin ki zai zube. Ta ji daɗin hakan don dama tunanin tsifar take yi. Tun daga nesa ta hango su zaune suna tsifar, bakin ciki ya kama ta. Ji ta kamar kada ta ƙarasa, sai dai ta daure ta ƙarasa. Aisha ta fara gaida ita, bata amsa ba, sai da Ummu ta gaida ita sannan ta amsa. Jikin Aisha ya sanyi, ita kan mai taiwa anti ne haka. Ummu idan na dawo ki zo za mu yi magana. Ta ce to anti sai kin dawo. Sanda ta tafi shiru suka yi kowa da irin tunanin da ke ransa. Ummu ta kasa haƙuri. Ta ce anta Aisha, wai me kika yi wa anti ne? Ta ce wallahi ni ma ban sani ba. Yanzu haka tunanin da nake yi kenan. Na kasa gano abin da na yi mata. Ni dai magana ta ɓaci rai ko da sa'in in ba ta taɓa haɗa ni da ita ba. To ita da ba sa'ata ba ma ya za a sa'in sa ta haɗa ni da ita. Ke kin sani ba ni da abokin faɗa, dan ban iya shi ba. Ta jinjina kanta, Gaskiya Aisha ta faɗa, san bata iya faɗa ba. Aisha irin mutanen nan ne waɗanda babu ruwansu da mutane, ballanta na har faɗa ya haɗa su. Ita yanzu ne ma take magana, amma magana bata fiye damunta ba. Ta fi son ta zauna ita kaɗai, ya hirar ta waya ce. Idan ta kulle a ɗakinta tana da nadan na a wayarta, hasi hajiya ta leƙo ta ce wai lafiya kike? To tana ganin ta da waya za ta ce au, ki ce ana nan ana sana'ar, sai ta juya abinta. Kowa ya yi wa Aisha shaidar ba mai son hayaniya ba ce, shi yasa ummu take mamakin me yasa anta ba ta santa da magariba bayan ta idar da sallah ta leka ɗakin Aishan ita ma tana kan sallaya anta Aisha zan je gurin kiran anti da ji kiran da take min to shikenan sai kin dawo a kofar falo suka gamu da Ahmad ina zaki anti ce ke kira na ya tsaya yana dubanta kamar zai yi magana sai dai ya ce je ki Aisha tana jin motsin shigowarsa ta fito hankalinsa yana kan kallo ta zo ta zauna a ƙasa sanda zuwa ba tare da ya dube ta ba ya ce sanninki ta ɗan yi shiru shan ta ce dama tambayar ka zan yi sai lokacin ya ɗauke idanunsa daga kan kallon ya dube ta kanta a ƙasa sai ta bashi tausayi ya ɗauki remote ya rage volume ɗin idanunsa a kanta ina jinki dama akan anti ne dan Allah ko ka san me mene mata wanda ni ban san shi ba idan ka sani ka gaya min sai na je na bata hakuri ya ji ta ƙara bashi tausayi ƙasan ya dawo ya zauna kusa da ita kada ki damu kanki da anti ni na san ba abin da kika yi mata Kila dai abin da kika yi min ne wanda nake ganin bai kamata ya dame ta ba. Tunda ni da aka yi wa na dawo da ke. Ta fara share hawaye. San bana jin daɗin maganganun da take zuwa tana gaya min, gashi idan na gaida ita ba ta amsawa. Ɗazu da ta zo na gaida ita ko kallo ban ishe ta ba. Ta sa kuka. Gaba ɗaya sai ya ji ba daɗi. Ya ƙara matsawa dab da ita, ya isa Aisha. Anta ba ita take aurenki ba, ni nake aurenki. Saboda haka babu ruwanki da ƙiyayyarta. Ki ma cire ta a ranki. Ta sa hannu tana share hawayen da ke bin kuncinta. duk da haka mu je na ba ta haƙuri kila na mata laifi ne ban sani ba ya girgiza kansa ba za ki ba tunda dai ke kin san baki mata laifin komai ba ina ruwanki da ita ni ban ga abin bacin rai ba tunda antan ba ita take auren ki ba dan me zaki damu kanki ki share ta kawai da kanta za ta gaji ta haƙura da ƙiyayya da take nuna miki ummu ce ta shigo da sallama yanayin da ta gansa ta ji ba daɗi a ranta amma ba ta bari sun gane ba Ahmad ya ɗan ja gefe ta ƙara su ta zauna wash wai dan tafiyan nan har na gaji bar na kawo mana abinci Aisha ta ce yi zaman ki kin yi mai wuyar ai tunda kin girka bar na kawo mana ita ta shigo da komai suka haɗu a falon suna ci alwala ya nufi masallaci sallar isha'i da yake yawa ɗakin ummi yake da wuri ya shige ɗaki dole ummu ta bi shi don idan ma bata bi shi ba zai dame ta da kira ne ya kuka yi da anti ta sanar da shi ya murmushi wallahi ummu ba haka bane a yanzu cikinki ya yi kwari in dai ba wata matsala ko tsautsayi ba babu abin da zai taɓa cikinki. Ki shiga ki dinga yin girkin ki kinji ji? Kawai ki dinga kulle kofar falon ku, duk wanda ya zo sai yayi nokin sannan ki buɗe masa. Dan na ga alamar anti turo yara take yi su gane mata abin da yake faruwa. Ni ma na fara tunanin haka. Faɗin ummu. A yanzu Aisha ta fi wata a gidan, amma Ahmad bai taɓa leƙa ta ba. Daren ta a falo yake kwana, dan idan ya zauna kallo nan yake zama har bacci ya ɗauke shi da asuba ko ya shiga karamin ɗaki yayi alwala yayi sallah idan ya dawo ma can yake komawa ya kwanta. Amma ran girkin Ummu baya yarda a doguwar hira, ya daɗe a falo ƙarfe goma, zai shige ɗaki ta kiran wayarta, dole ta taho ɗaki. Idan aka bar Aisha ita kaɗai sai ta tashi ta shige ɗakinta. Duk abin nan Ummul kai da bata sani ba, dan idan ta shige ɗaki ba ta sanin me yake faruwa. Ita kuma Aisha duk da cewar abin yana damunta, ta ki barin kofar da Ummu za ta gane, don ko hira suke yi za ta ce mata ai daren jiya Ahmad yayi kaza ko yayi kaza. duk don kada a gane abin da yake faruwa a tsakaninsu. Yau kwanan Aisha ne, cikin dare Ummu ta tashi da kishirwa, ta tashi ta nufo kicin za ta sha ruwa, ta ga mutum a gudunduna a kujerar falo, da yake an fara sanyi gaban ta ya faɗi, dan bata taɓa zaton Ahmad ba ne? Ta soma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ƙarfi, wanda yasa ya bude idanunsa tare da tashi zaune. Baiwar Allah Aisha ita ma ba baccin take yi ba, dan da ranar girkin ta bata fiye bacci ba. Tana jiyo salatin ummu, da haka da sauri ta fito falon. Ke lafiya? Faɗin Ahmad. Sai da ta ji muryarsa ta tsaya sakin ajiyar zuciya. Ta ƙarasa ta kunna wutar falon, haske ya gauraye ko'ina. Unkul me kake yi a falo? Ya ɗaure fuska. Ke me fito da ke a wannan daren? Ruwa na fito zan sha. Ya ce ni ma wani siris nake kallo har bacci ya ɗauke ni, amma yanzu zan shiga ɗaki na kwanta. Duk da cewar bata yarda da abin da ya faɗa ba, sai ta wuce kicin. Aisha da ke tsaye tana jin abin da suke faɗa, ta saki labulen ɗakinta ta koma ɗaki. Zaunawa ta yi a bakin gado, idanunta ya fara fidda ƙwalla. Abin da take gudu ya faru kenan. Yadda ba ta da matsala da Ummu, amma dai dole sunanta kishiya. San bata son ta san sana da matsala da Ahmad. To yanzu ta gane. Duk da Ahmad ya mata ƙarya, amma ta san zai yi wuya Ummun ta yadda da shi. Ummun ma tunani ta zauna tana yi. Tabbas akwai matsala tsakanin Aisha da Ahmad. Ta ce za ta saka masa ido. Dan ta tabbatar da zarginta, washe gari ma kwanan Aishan ne. Ta tashi cikin dare ta leƙo falo, yana kwance a gurin jiya yana bacci. Ta koma ɗaki ranta ba daɗi, wato kullum a nan yake kwana kenan. Yau tashi ta ranta ba daɗi, a haka ta haɗa musu breakfast. Ta kawo falo ta koma ɗaki ta gama shiryawa ta fito. San haɗu a falo suna karyawa, amma kana ganin Umma zaka san tana cikin damuwa. Dan bata kai koloma ma ɗaya ta ba, Sultan kawai take bawa. Ahmad ya lura da yanayinta. Uwar alkhairi lafiya kuwa? Ba tare da ta dube shi ba ta ce eh, bai yadda ba don ba haka ya saba ganin ta ba har suka gama karyawa bata ci komai ba Aisha ta ce lafiya kike kuwa ta dube ta tana murmushi san bana son abincin ne amma da kin ci ko kaɗan ne tun da raina baya so idan na matsawa kaina na ci amansa zan yi bata matsa mata ba ta ce to shi kenan. amma ki je ki girka abin da zaki iya ci kada ki zauna da yunwa ta amsa mata da to Aisha ta gyara gurin inda Ummu ta koma ta Ahmad ya miƙe ba ta Samu ya tana kuka, hankalinsa ya ƙara tashi. Da sauri ya nufi inda take ya ɗago ta. Dama na san ba lafiya kike ba tunda ba haka na saba ganin ki ba. Ki gaya min me yake faruwa? Ta yi shiru. Ya ja ta jikinsa, ta zame, ni ka kyale ni. Ido ya zuba mata, na kyale ki, amma gaya min me yasa ki kuka? Shekaran jiya na ganka a falo kana bacci, na tambaye ka ka ce min kallo kake yi habbaci ya kwashe ka. Jiya ma kallon ka tsaya yi habbaci ya ɗauke ka? Amma me yasa in kana ɗaki na baka zaman kallo a falo? Hasali ma da wuri kake shigowa ɗaki. ka dame ni da kira sai na biyo ka ya daure fuska wai me yasa kike nema ki shiga abin da ba ruwanki ne da ruwa na uncle akan me ranar girkin da zaka dinga kwana a falo wannan adalci ne ya rufe ta da fada wato ke ma za ki koyi rashin kunya ko ina magana kina mayar min to nan gidana ne duk inda na ga dama anan zan kwana idan kin isa ki hana ni yin hakan ya sa kai ya fice kuka ta dinga yi sai sha ɗaya ta fito aisha ta samu a falo tana kallo kallo ɗaya ta mata ta ji ta bata tausayi ta zauna a kusa da ita. Aisha ta dube ta, ganin yadda idanun ta ya ja, ta san kuka ta yi, ta fuskanto ta sosai. Lafiya Ummul Kairi ta sunkuyar da kanta. Ta matsa kusa da ita, gaya min me ya same ki? Ni da onkul ne. Ta yi murmushi. Ummu mazan na haƙuri ake yi da su, idan har kika ce ba za ki haƙuri ba wallahi ba za ki zaman auren ba. Ta sa hannu tana share hawaye. Ta ce faɗa kuka yi da onkul? Da sauri ta dube ta. A ganin ta me ya kawo rigimarsa da faɗansu. su. Cikin mamaki take dubanta. Me yasa kika tambaya? Mun yi faɗa da shi don na masa magana me yasa ya kwana a falo ranar girkin ki? Shekaran jiya da jiya kenan. Shi ne ya rufe ni da faɗa. A farko ya ban uzurin kallo yake yi habbaci ya ɗauke shi. Ban yadda ba. Shi ne washe gari na fito na ƙara ganinsa a falo. Shi kenan. Aisha ta faɗa a ranta. Shi kenan Ummu ta gane akwai matsala a tsakaninsu. To me ya rage? Gara ta fito ta gaya mata gaskiyar abin da yake faruwa. Shirin da ta yi ne ya sa Ummu cewa don Allah anti idan faɗa kuka ki bashi haƙuri. Zai haƙura, Ankul na da sauƙin kai. A ta ce, ke yake yi wa sauƙin kai. Umu, kada ki ƙara shiga abin da ba ruwanki. Wannan tsakaninmu ne. Kin ga da yanzu baki kaɗai ba ce. Ba a son mace mai ciki ta dinga shiga damuwa. Ki kwantar da hankalinki ki samu ki rabu da abin da yake cikin ki lafiya. A'a anti, idan kika faɗa haka ni ma baki min adalci ba. Ta yaya za a dinga zalunta ki ina kallo? Wallahi ko da ban da wata alaƙa da ke kishi ne kawai ya haɗa ni da ke, dole na damu. Dan an ce ciwon ya mace na ya mace ne. sannan yanzu idan ya miki na yi dariya ko na goyi bayansa muka musguna miki wallahi idan namiji ne wata rana ni za a yi wa don haka ba zan taɓa zuba ido ba ko dai ya gyara ko kuma ga baki ɗaya a rasa idanunta a kanta ba ta fahimci me take nufi ba ta ci gaba da faɗin muddin ba zai gyara ba wallahi sai dai kullum ya kwana a falon aisha ta yi murmushi kada ki manta gidansa ne yana da iko ya kwana a duk inda ya so haka ne idan ya dage sai ya kwana a ɗakina sai na fito na bar masa ɗakin kada ki haka ta ɗaga mata hannu kada ki ce komai anti har gurin Allah na san ba ni da laifi tun da gyara nake nema idan ya gyara kuma shi kenan ta lura ba za ta saurare ta ba sai ta yi mata shiru yau kwanan ummu ne ana gama cin abinci Aisha ce ta fara barin falon sannan ummu can gurin karfe tara da rabi ya wuce ɗakin ummu ya yi wanka ya zo ya kwanta tashi ta yi zaune ka tashi ka koma inda ka saba kwana ya dube ta ni kike gaya wa haka wallahi idan kika ce za zaki min rashin kunya ba za ki ji daɗi na ba dan zan baki mamaki wallahi na ji duk abin da ka yi min kai min amma muddin ba za ka koma ɗakin anta Aisha ba ni ma kwana na na haƙura ka dinga kwananka a falo ga baki ɗaya ke kin isa ni da gina nake ce ga inda zan kwana ta dube shi cike da mamaki to ka kwana a ɗakinka ni zan je na kwana a falon ta miƙe tare da ɗaukan fulo ya fuske yayo kanta sai ga ta ta durƙushe a gurin tana kuka dan ta ɗauka dukanta zai yi Shi ya ɗauko bargo da fulo ya dawo falon ya kwanta ransa ba daɗi. Dan tun suke yau ne karo na farko da Ummu ta taɓa ɓata masa rai. Ya ji haushinta sosai, dan ba dan cikin jikinta ba da ta sha mari. Duk abin da suka yi Aisha na jin su, dan ta leƙo ma ta gan a falo. Haranta ta ji daɗin abin da Ummun ta yi, dan ta yarda tana ƙaunarta. Ta yi hakan ne dan ta kwato mata 'yancinta, ta koma ta yi kwanciyarta, tana ji a ranta idan har ya rasa inda zai biya bukatarsa ai dole zai shirya da su ga baki ɗaya. washe gari karamin ɗakin nan ya je yi wanka ya shirya ya fito da shirin fita suka haɗa baki gurin da shi ya yi musu banza ya kama hanya zai fita Umu ta ce breakfast fa ko waiwayowa bai yi ba Aisha ta ce gaskiya Umu ke daidaita da mijinki ba na san saboda ni ku samu saɓani kada ki damu ai dama na san sai an bata ake gyarawa wannan hanyar da na biyo ita ce mafita yanda idan yana son kwanciyar hankali zai ba wa kowa haƙƙinsa yau a kasuwa ya wuni tare da Khalifa da daddare da ya dawo bangaren anti ya fara biyawa ya ce ta bashi abinci cikin mamaki take dubansa amma abin da ya fara zuwa kanta shine kila ummu ta bi shawararta ta daina girki shine ya rasa abin da zai ci ya zo nema a gurin ta ta zubo masa abinci suna ci suna hira sai goma ya bar bangaren zuwa yayi sa a karamin ɗakin na ya nufi ɗakin ummu tana kwance ta je yana jan bargo sannan ya ɗauki fulo ta miƙe ta rike bargon yanzu onkul da ka gyara ka ba kowa sa ka gwammace ai ta zama a haka ya daure fuska To ai ta zama a haka mana. Ko kin manta ina da wasu matan. Gobe ma Kano zani. A san da na buƙaci mace nan da Kano zan ci na dawo. Zan gani da ke waye zai damu. Ya fuske bargon ya fice. Sai lokacin ta ji hankalinta ya tashi. Dan tana bala'in kishi da Halima. Yanzu can zai tafi kenan ya bar sa anan? To wannan ma ai ba mu fita bace kenan. Dan da ya tafi kanan gara su zauna su samu mafita. Washe gari ya gama shirin tafiya kanan. Sai ga kiran Alhaji Suraj. Da sauri ya daga suka gaisa ya ce yau zai shigo katsina a kan magana kamfanin nan ya amsa masa da to ya zo dole magana tafiya kano ta sha ruwa a falo ya tare da su suna jiran ya fito su karya kamar jiya bai amsa gaisuwar su bai fice wasa a fatsin anti ya karya ya fice kasuwa tare da kiran alhaji suraj dan ba dan shi ba da ya nisa a hanyarsa ta zuwa kano bayan sun gama karyawa ta duba aisha takin san yau ce min yayi zai je kano gurin halima wai idan bukatarsa ta tashi shan zai dinga zuwa ta yi murmushi rabu da shi shi mutum ko naman ɗawisu yake ci kullum wata rana sai ya gundare shi ya ji yana son ya canza zai dawo gare ki wallahi gare mu dai anti ta yi murmushi umu ba zan ɓoye miki ba tunda na zo gidan nan ko ɗaki ɗaya ba mu taɓa haɗawa da Ahmad ba kullum a inda kika ganshi a nan yake kwana ta zaro ido gaskiya anti kin yi haƙuri ta yi murmushin yaƙe idan ban yi haƙurin ba ya zan yi umu haƙurin ya zama dole ai shin wa zan je na gayawa Dama Hajiya ta ce duk abin da na gani na yi haƙuri kawai. Ahmadu ne suka yi da Alhaji Suraj suna zirga-zirga, Don sai da ya kwana uku kullum suna tare, inda an kammala komai na kamfanin, ya danƙa shi a hannun Ahmad sannan ya koma Abuja. Yau kwana goma kenan da Ahmad ya tattara matansa ya watsar, su ma ba su bi ta kansa ba suka rabu da shi. Yau Ummu ce ta fara fitowa, daga ga takarda akan kujera tare da kuɗi, da sauri ta ɗauki takardar. Na tafi Kano, mamaki ya kama ta, ta ji ranta ba daɗi sam ta tsani ta ji Ahmad ya ce zai je kanan nan ta nufi ɗakin Aisha da kuɗin tare da takardar tana zaune akan abin sallah tana azkar an tikin jiwai onkul ya tafi Kano idanunta akan ta tace Allah ya dawo da shi lafiya dan a yanzu duk abin da aka ce Ahmad ya yi, ya daina bata mamaki a hanyarsa ta Kano yake ganin kiran Yasmin ya ki ɗagawa dan tunda suka rabu tana kiransa lokaci lokaci amma baya ɗagawa. sai dai kiran yau ya fi na koyaushe har ya fara tunanin ko dai ba lafiya ba amma fa ya ki daga kiran. Da yake ya sanar da ita zai zo, an gyara gidan ko ina na tashin kamshi, ita ma ta gyara jikinta. Yana shigowa ta je ta rungume shi, yana murmushi ya matse ta a jikinsa, suka zauna akan kujera. Bar na kawo maka ruwa, ya ce a'a ba na tare da yunwa ko kishi, mu je ɗaki kawai. Tana ganin ƙwayar sa ta san kwanan zancen. Kan ya miƙe ya ji shigowar sako a wayarsa, Yasmin ce ya ja tsaki, ya buɗe sakon ya fara karantawa. bai san san da ya miƙe tsaye da sauri ba bai gama mamaki da fargaba bai ji waya tana ringin alhaji suraj ya gani ya fara farta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halima ta miƙe da sauri ta sa dab da shi lafiya ya ahmad ya koma ya zauna sa ɗauke da damuwa dab da waya za ta yanke ya ɗaga cikin girmamawa ya gaida shi ya amsa yana faɗin kun yi waya da yasmin ya ɗan yi shiru can ya ce eh to ka dai daure ka zo abuja a sanye ya ce to ya sauke wayar daga kunnensa idan Halima a kansa. don Allah menene na ga duk ka canza? Ya dan yi murmushin karfin hali, ba komai. Amma gobe zan wuce Abuja. Ta ce Allah ya kai mu. Ta lura tun da har ya ce ba komai zai wuya ya sanar da ita shi ya ma ta rabu da shi. Washe gari jirgin safe ya bi zuwa Abuja. Ya kira Alhaji akan cewa ya iso, ya ce masa ya ƙara so falonsa. Ba da ransa ya so ba ya shiga gidan. Falansa ya nufa ya sallama ya shiga. Alhajin ne a zaune, sai Yasmin a kusa da kafarsa. Idanunsa akan ta ta rame sosai, Ya samu guri kusa da kafar alhajin ya zauna. Ya ƙara da shi, ya amsa. Yasmin ta ce ina kwana? Ya amsa bayan ya ɗauke idanunsa daga kanta. Alhaji ya ce ta sanar da kai? Ya dube ta ransa ba daɗi, sannan ya ce ta gaya min. To a da ban yi niyyar sanya kaina a harkar ku ba, amma Ahmad tun da hakan ta faru, ka taimaka ka mai da ita ɗakinta, ko don daraja abin da yake cikinta. Shiru ya yana tunani. A da san ba shi da niyyar dawo da Yasmin. to ga abin da Alhajin ya faɗa. Alhaji ya fi ƙarfin komai a gurinsa, ya dago yana dubansa shi kenan abba Allah ya sa kan shi ya fi alkhairi Yau, Ahmad Allah ya maka albarka ya miƙe ya koma ciki ya dago ya ƙara dubanta ita ma shi take kallo ta kau da kanta ya ce kin tabbatar da abin da kika faɗa ta daga kanta ya yi shiru yana tunani na ji zan mai da ki amma ina da sharaɗi guda biyu zuwa uku idan kin amince da su shi kenan ta yi shiru tana jiran me zai ce na farko dole hajiya ta fita daga shirgin aurenmu ba zan raba ki da ita ba a matsayinta na mahaifiyarki amma kada ta ƙara tsayawa ta ce za ta gaya min magana. Na biyu, ya zama dole ki aji aikinki. Da sauri ta dube shi. Ya ci gaba da faɗin dama ina da niyyar gaya miki. Kada ma ki yi tunanin ko don hakan ta faru ne. Dan ba yanda za a yi ni fita aiki ke ma ki fita aiki, sai a rasa wace ce matar waye mijin. Sai sharaɗi na ƙarshe. Za ki bar Abuja. Za ki dawo ki zauna a gidana na ƙashin kaina. Yanda ba za ki yi min gori ba. Kuma za ki zauna tare da matana gida ɗaya.